بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin wata Ramadan shekara 1447 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya da shekara 2026 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalasi na goma ko muna ƙarshen suratu tauba ajiya mun tsaya ƙarshen aya ta 126 yau kuma za mu tashi a kan aya ta 127 inda ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa'iza idza ma zina suratun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 نظر بعضهم إلى بعض هل هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون وبنجي تعالى وإذا ما أنزلت سورة إذا أكا سوقت سورة nazara babuhum ila ba'd su munafukai sai su sai dinga duba shashi wato idan suna tare da manzo Allah sallama ana majalisi ana ba da ilimi ana tattaunawa sai wata sura ta sauka suran kuma akwai fallasa munafukai a cikinta akwai tonon asiri a ciki to shashin munafukan sai dinga kallon shashi hal yarakum min ahadin sai su dinga kunkus kuskus akwai wanda yake ganin mu suna son su gudu ne su kallina su kallina, akwai wanda yake kallon mu sun man sarrafu idan sun ga babu mai kallon su sai su zabi su in ko akwai mai kallon su sai su tsaya sai aka yi mutane ya tafi wani wuri sannan sai su zabi su tafi saboda sun san ayar tana tona musu asiri Allah ta'ala ce sarrafa Allahu qulubahum Allah ta'ala ya juyar da zukatansu bi annahum qaumun la yafqahun saboda mutane ne wanda ba sa fahimtar gaskiya wato nan mummunan addu'a kan wasu Allah jiyar da zukatan su gaba yin imani sanda ba sa son wato ainihin imani mana idan sura ta sauka a majalisi na manzo Allah sallallahu wanda a cikin ta akwai tonon asiri na munafukai wato faɗan aibubukan su da wasu abubuwa da suka yi karya wahayi ya sauka ya karya ta sai tona asirin su za a ga suna ɗan kallace-kallace su juya nan soyawaya ka san mara gaskiya aka ce ko a ruwa gumi yake yi to yana ɓarawo ɓarawo ɓarawo ɓarawo don ka lura da wanda yake kallace-kallace ba za a ba shi ne zai zama ɓarawo ana neman sa mutane. mutane da za ka ga ya kasa kuwa, za ka ga bayi da kwanciyar hankali to sai ya kalli nan ya kalli nan ya kalli wasu a son su saci mutane ne idan ba a ganin su sai su zane in ana kallon su kuma za a gane cewa to nan munafukai ne fa suran nan ba ta yi musu daɗi ba saukan sura to sai su sai su tsaya a inda suke ba za su ainihin ba za su tafi ba ba za su wadda ba za su tafi ba amma in sun ga ba ido ba a kansu sai su tafi to da mutane ne waɗanda ba sa fahimta duk yanda kai da munafiki ba zai gane gaskiya ba saboda Allah ta'ala ya juyar da zukatansu ga barin fahimtar gaskiya tunda su ma sun juyar da zukatan falamma zabu azaga Allahu quluba su suka karkatar da zuciyarsu zukatansu sai Allah ya karkatar da zukatan a cikin suratul anfal ubangiji ta yake cewa inna sharrad dawabi inda Allahi summul bukm alladhina la ya'lamun la ya'qilun mafi sharrin abubuwan da ke tafiya a bayan ƙasa sune kurame wanda ba sa jin gaskiya bebaye wanda ba za su faɗi gaskiya ba su ne waɗanda ba sa hankalta wato ba sa fahimtar komai duk yadda kai da su ba za su gane ba tun da ba sa gane gaskiya su ga shi dai asirin su ya tsoro mutum sa abin da suke a kansa ƙarya ne ga gaskiya ta bayyana amma ba za su bi ta ba saboda sun zama mun hukumun umuyun ba hum la yaqilun saboda su ba sa ganin gaskiya ba sa jin gaskiya ba sa iya faɗan gaskiya kuma ba sa fahimtar gaskiya a cikin suratul mudaththir Allah ta'ala ya ce fama lakum an istaghfirati mu'ridin ka annakum umrun mustanfira farrat min qaswara wai me yasa suke bije da gaskiya ne su munafiki don qur'ani ya sauka yana bayanin gaskiya me yasa suke bijirewa suke kau da kai ba sa karbanta sai ka gansu kaman jaki dakunan jeji masu zautuwa kusan jakin jeji ko shine zebra kenan wanda ya ga zaki wato ba dabban da take gudu in daga zaki kamar jakin jeji to haka za a gansu suna gudu suna tsalle kamar jakunan jeji sun ga giwa hankalinsu ya tashi to haka idan alkur'ani ya sauka haka za ka dinga ainihin ganinsu saboda mutane ne wanda ba sa hankalta ba sa fahimta a cikin suratul araf ubangiji ta lace wa laqad zara'na li jahannama katiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون Allah ta'ala ce mun halitti da yawa daga cikin mutane da aljani don wutar jahannam za su shiga wutar jahannam so da suna da zukata amma ba na fahimta suna da kwakwalwa suna da hankali amma ba na fahimtar gaskiya suna da idanu ba na ganin gaskiya ba suna da kunne ba na jin gaskiya ba Allah ta'ala ce wayannan kamar dabbobi suke sun fi dabbobi ma bata Allah ta'ala ce wayannan su ne rafkanannu in kana neman rafkanin ne in ka samu nafuki sai ka tsaya me ma'anar rafkanannu ana gaya maka abu kai kwata-kwata hankalin ka yana wani wuri to ba da za a yi ka gani baka fahimta ba ba ya za a yi ka fahimta baka saurara ba sai ka nitsu ka saurara kana neman gaskiyan nan ne an gaya maka gaskiyan za ka gani amma in kai marafkanin ne ne hankalinka ana magana hankalinka da wani wuri to ba za ka taba ba za ka taba ganewa ba Wannan Allah ta'ala yana gaya mana halin munafukai da kafirai bangiji ta dace don aka saukar da sura to za su ga suna kallace kallace a can baya izgilanci aka ce suke yi in aka saukar da sura na alqur'ani wanda take bayani akan abun da ya tafi shari'a wanda za ta ƙara wa mutane imani sai su dinga ibilanci su ce wai waye ta kara imani yanzu kai sura nan ta kara maka imani kai fa ta kara maka to wannan ibilanci kenan to Allah subhanahu wataala yace mu'mine tana kara musu imani amma kafirai kuma tana kara musu najasa akan najasa su munafurci akan munafurci. su to amma idan suran ta sauka ne ta konon asiri wa munafukai to wannan neman hanyar gudu suke saboda kunya za ta mutu kunya Allah ya tona musu asiri sai su kalli nan wanne kalli nan yana neman hanyar da zai gudu yana neman hanyar gudu to shine ubangiji ta ya ce kamar yadda suke neman hanyar gudu suke kau da kansu ga barin gaskiya Allah ya juyar da zukatansu ga barin gaskiya din ba za su karfe ta ba abin da ake nufi da sura wasu adadi ne na ayoyin alkur'ani wanda suka fara da wasu da aka suke da farko suke da kashi shine ake cewa sura kace suratul baqara suratu ali imrana suratun abin nan eh, sa'i ma'ida da sauransu wanda shi ake cewa sura wanda kowa ya sani amma me yasa aka ambace su sura wasu suka ce daga asuru ne wato shine ainihin katanga wanda ake kewaye wuri da shi ko gida ko gona suka ce saboda ai sura wasu ayoyi ne aka kewaye aka ce daga nan zuwa nan sura kaza ya yasa aka ambace ta sura wasu suka ce sura ana nufin ɗaukaka ne don sura tana zuwa da ma'anan ɗaukaka saboda matsayin ayoyin aka duba wayannan hadaddun ayoyi daga wuri kaza zuwa kaza madaukaka ne maganar Allah ne sai aka ambace su sura ma'ana manzila matsayi kamar yadda nabi gata zuwa yake to alam tara anna Allah a'daka suratan tara kullu malakin dunaha yatazabzabu tara kullu malakin dunaha yatazabzabu ba ga Allah baka wata daukaka ba wani sarki sai dai yana dibi dibi amma baya kaiwa zuwa ga daukakanka to shi yasa so suka ce da wannan ne aka ambaci sura din to sura dai ya ce ce suran qur'ani babu wanda ba wanda bai sani sai Allah ta lace laqad ja'akum rasulun laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun alaykum حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وبنجي تعالى لقد جاءكم رسول للي تبس manzo ya zo muku min anfusikum daga kawunanku wato daga jinsinku mutane azizun alaihi ma anittum ma abin da ya wahalar da ku azizun alaihi mai girma ne a gare shi wato baya son abin da zai wahalar da ku ko al'ummarsa harisun alaikum mai kwaɗayi ne ga shiriyar ku yana son ya zama kun samu shiriya kun zama mutanen kirki kun zama bayin Allah bil mu'minina ra'ufun ra'ufun mai tsananin tausayi ne bil mu'minina ga mu'minai rahimu ko mai jin kan mu'minai ne wato yana son ya gansu cikin rahabar Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya zuwa ƙarshen suran ko kuma zuwa zuwa nan yana daga cikin ayoyi na ƙarshe-ƙarshe da aka rubuta alƙur'ani wanda lokacin da aka zo rubuta alƙur'ani a zamanin sai na abakar aka ɗora wa zaid bin sabi shine shugaban hada ƙur'ani sai aka ce to kar ya rubuta sai abinda aka haddace kuma aka same shi a rubuce sabai sun haddace kuma wani ya rubuta don za samu wani yana da aya kaza wani yana da sura kaza amma ba da sura kaza tunda ba haɗa ƙurani ne haka aka dinga yi har aka zo da qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina rahmanur rahim gashi sabai sun haddace ta amma ba a same ka a rubuce ba a wajen su to sai aka yi ta ta bicikiya ne ana ta cikiya aka same ta wajen Huzaifa fatal ansari yana can wani kawai a Madina shi ganin sai zo da isa rubuce sai shi lokacin da aka saukar da aya ya rubuta shikenan sai zama duk abin da ka gani a Qur'ani a rubuta shi tun a zamanin manzala ta dama yana a rubuce kuma an haddace shi sai dai ba a haɗa takaddun ko kuma rubutun a wuri ba to Allah ta'ala a nan yana gaya mana irin baiwan da ya mana cewa ya aiko mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aiko manzon ta suna rahama ce ga mu'minai kuma abun alfahari ne wa musulmi kasancewan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne annabinsa wanda ya fi kowane annabi daraja wa afdalul khalqi jami'an ahmadu salla alaihi Sallam allah ni'mas sayyid mafificin halitta gaba ɗaya shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ta'ala ya dada masa daukaka da tsira wa afdalul khalqi ala al-itlaqi nabiyuna wa min ali shifaq wanda fi kowa daraja a halitta ba tare da kace sai wane ba shine annabi musallallahu alaihi wasallam ka daina ma jahiliya idan manzala shi ne mafificin halitta duk a annabawa ba wanda ya kai shi daraja don ya ce ana sayyidu waladi adam mai malkamat wala fakhar ne shugaban yan adam rana alfiyama babu alfahari to lalle al'ummar su za su zama su ne yayin al'umma kuma sai sa Allah ta ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ku ne fiyin al'umma wanda Allah ya halitta a baya kasa Zama da Allahu da'ina bi da'awatihi bi akrami rusuli kunna akramal umam tunda manzo Allah ya zama akramul rusul mafi darajar manzanni wannan al'umma ko ita ce akramul umam mafi darajar al'ummatai shine alqabi ya ke cewa mimma zadani sharafan wa fakhran wa kittu bi aqmuthi adqu suraya dukuli ta ta qaulika ya ibadi wa an sayyarta amadani nabiyya daga cikin abin da ya kara min daraja da daukaka kasancewa na musulmi kuma kasancewa na yana cin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'umma manzon Allah yan gatan Allah ne to ubangiji ta Allah mun aiko muku manzo min anfusikum daga kawunanku mana daga jinsin wato ba aiko aljani ba idan aljani ne to sai ka ce ya zan yi da rayu da aljani to idan za ka matso ma kusa da aljani ai abin tsoro ne ka ga rahama ita Allah ta Allah sai aiko maka mutum daga jinsin mutane sannan bai zama mala'ika ba inda mala'ika ne sai ka ce ka wannan aikin wa zai yi in ba mala'ika ba ta ai mala'iku su halittansu daban ne su da haske aka halicce su ba sa saba wa Allah dama su suna kan da'ar Allah ne sai ka ce to in ba mala'ika ba wai za a ce tun da safe bai ci abinci ba har dare ta sai ka faɗi haka ba sai zama manzon Allah ne sai sama aka aiko maka mutum kuma shi ma tun da zafi har dare baya cin abinci kaga ka iya yin abin da yake iya yi kenan. sallallahu alaihi wasallam to wannan rahama ce ta ubangiji ta'ala da ya aiko manzon daga cikin mutane amma ka san su kafure kuma duk da aka san kalubalanci aka ne suka ce wa qalu ma li hadha rasuli ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq wa ya kai annabi kuma ce yana zuwa kasuwa yana sana'a kuma yana cin abinci suka ce kai da aiko mala'ika wannan ko kuma aiko mala'ika tare da shi ya dinga wato tafiya yana gaskanta shi in yace shi manzon Allah ne sai malaka ya ce eh gaskiya yake wai sai an yaka ne za su imani su yadda cewa shi manzo ko kuma a aiko masa wata taska wani sito sito na arziki ba sai ya je kasuwa da bi kuɗi ya dinga dungulawa kawai yana ci yana bayarwa wai da ayi haka wannan ko kuma a aiko masa da wata gona daga sama ta fatso kawai ga nan mutu ƴaƴan itatuwa da ake bukata su ina biyu goyi ba lemo ayaba kawai ya dinga tsinta kawai gona daga sama suka ce da a yi wani wannan duka saurin kai ne inda hakan aka yi aka aiko manzo ko zama shi arzikinsa daga sama ne to da sai su ce a ah, su ba za su iya wannan addini ba don shi wannan annabin mala'ika ne ko yana tare da mala'ika ko kuma a ah, shi baya baya bukatar neman kuɗi ko kuma wahala muke sha mu nemi kuɗin mu za mu cire zakka duka wannan da za su iya faɗansa to Allah ta'ala ya koshi mutum domin ka iya ɗebe da shi kuma kai mu'amala da shi Ya sa sabai suna zauna tare da manzon suwa su yi wasa da dariya da shi da koyi musu magana yadda za su fahimta zo iya zuwa kuma suna tambayar sa wasu abubuwa da suka shige musu duk har ma su zo su bashi shawara har ma Allah tana cewa shawirhu fil amr ka shawarce su a cikin al'amuranka har abubuwa bukatu na gidansa na yau da gobe yana shawartar sahabbansa kaga suna iya taimakewa da shi kenan wannan rahama sai ubangiji ta yi wa mu'minai a cikin suratu ali imran Allah ta lati da kan manna Allahu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin Allah ta'ala yi wa mu'minai baiwa da ya aiko musu manzo daga jinsinsu daga mutum manzo daga mutane wanda yake karanta musu ayoyin ubangiji ta'ala sannan yake tsarkake su daga dauda na kafurci da munafurci da shirka da hasada da kiyashi da sauransu sannan yake koya musu alkur'ani yake koya musu sunna da can kan yazo a cikin bata su da can azzalumai ne masu shan giya ne masu bautan goma ne manzo ta zo ya tsarkake su suka zama mutane kirki suka zama wato ainihin bayin Allah da gari to kuma dama annabi Ibrahim alayhi salatu wasallam yayi addu'a kamar inda Allah ta raka mana suratul baqara yace rabbana wa fihim rasulan منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم Allah ta'ala ya ce annabi Ibrahim yayi addu'a ya ya Allah ka aika wa mutanen Makka manzo daga cikin manzo daga cikin Larabawa daga cikin mutane wanda zai dinga karanta musu ayoyinka ya koya musu alqur'ani da sunna ya dinga tsarkake su daga dauda da kafirci da shirka hakika kai mabuwayi ne ko mai hikima ne to da ka aiko manzala ta suma a cikin mu nima ce wanda take babba babba Allah ta'ala ya aiko manzo a cikin ku sannan manzo ma wanda fi kowa shine mai ash-shafa'atul kubra wato babban ceto rana alkiyama idan an yi tashin alkiyama za a watsar da mutane ne arfa farfajiya alkiyama ko su ba za a yi ba bakin ciki ya lullube su zafin rana gumi zai gudu tafiyar shekara saba'in kowa iya munanan ayyukansa iya kuminsa wani iya idon sawunsa wani gwiwansa wani kogonsa wani kirjinsa wani wuyansa wani har bakinsa wa minhum man aljamahu al-arqu hijaban wani gumi ya masa linzami a abun nan a shiga damuwa a nemi ceto babu wanda zai iya wannan ceto sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nabi nuhu shine babu nabi adam abun baban mutane ce bazan iya ba annabi nuhu farkon manzo ce bazan iya ba nabi ibrahim badadin Allah ce bazan iya ba annabi Musa kalimullah wanda Allah ya masa magana ita shi ma ba zai iya ba ta kansa yake annabi Isa ruhullah wanda Allah ya liste shi ba tare da namiji ya sadu da mahaifiyarsa ba ita shi ma ba zai iya sai an zo wajen manzon sa sai ce ana laha ana laha a wannan dama da wani don a bayyana daukakan sa ne aka sa mutane suka yi ta zagayawa ka ga budin kane ma ka rasa ka samu a wajen wani to zaka fi gani muhimmancin wani amma idan ba kai tsaye kawai ka samu baka nema ka rasa ba ba zai ka gane muhimmancin abu to Allah ala ko ya bashi ceton al'ummar. gaba ɗaya ba ba al'ummar sa kawai ba a zo a yi ceto kowa ya san matsayinta wannan shi ake cewa ash-shafa'atul kubra kuma shine sahibu liwa'il hamd wato wanda za a bashi tutan yabo ranar alkiyama manzo ya ce wali liwa'ul hamd wa ma min nabiyyin adama wa man dunahu illa ta liwa'i yace ni ne mai tutan yabo ranar alkiyama babu wani annabi tun daga annabi adam da wanda zai zo bayan sa babu wani wanda yake da wannan babu wanda daga cikin su face yana karkashin tuta ka. ba da haka shi zai daga wannan tuta duk inda aka hango a farfajiyar alkiyama ana hango manzala ta sa da rike da tuta annaba suna karkashin wannan tuta. shine jagora gaba ɗaya wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ba karamin daukaka bane ba karamin daukawa ne shine farkon wanda zai fara shiga aljanna ne farkon wanda za a fara buɗewa shine wanda ya isra'i da mi'raji aka haura ta sama ta ɗaya ta biyu har zuwa sama ta bakwai aka buɗe masa sannan kuma ya gana da ubangiji subhanahu wata'ala so da haka darajojinsa sun wuce a kirga to idan Allah ta'ala maka wannan baiwa sai ka gode masa ya za ka gode masa shine ka bauta masa shi kaɗai karka masa shirka sannan kai koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine ka gode wa Allah ya aiko maka manzalar sa dan in shakartum azidan azidannakum sai Allah ya kara maka akan wato ainihin ni'imar da ya maka to manzon sa sai sai Allah ta ce azizun alaihi ma ani duk abin da yake samun ku da wahala to yana masa wahala shi ma ma'ana yana damu wato ba ya son ku wahala duk abin da zai wahalar da ko a addini sai ne ma muku sauki ya sake cewa bi isu bil hanifiyati samha an aiko ni da addini mai sauki wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj babu kunci a addini wasu mutane idan sun yi laifi Allah ba a karban tuban su sai sun yaki juna su ne su za su kama yaki a ɗauko takobi ana tsaron mutane marasa laifin su kashe masu laifin shine aka bi tuban su kai amma mun kana kunce akan gadonka sai ka ce astaghfirullah da niyyan ba za ka sake koma da laifi ba sai Allah ya gafarta maka albarkacin manzon Allah idan da jasa ta taba ka sai dai ka yanke iya wajen ba wankewa za ka yi ba Allah bai shi ka zo kai faci amma mu ko al'umma mu sai ka wanke da ruwa idan a jikinka najasa ta taba sai kai ta gogewa a wasu al'ummatan kai ta gogewa sai ya ja shine ka tsarkake najasa mu ko ruwa kawai za ka saka abubuwa da yawa ubangiji ta Allah ya sauƙaƙe mana na wahala saboda albarkacin mu zasu yana tausayi wannan al'umma ya roki Allah ya sassauta mana aka sassauta mana sadaka azizun alaihi ma alitu duk abinda zai daga muku hankali za ku shiga cikin damuwa a ciki to ba zasu yana damun ku shi yasa babu abin da yake gaban sa irin al'umma lokacin da ya zo da su akwai ummati ummati yake al'umma ta al'umma haka an tashi alkiyama haka zai dinga mana to amma tun a nan duniya Allah ya kwantar masa da hankali yace wala sawfa yu'tika rabbuka fatarba Allah zai baka abin da kake so dangane da al'ummar ka har sai ka gamsu yace inna sanubika fi ummatika za mu da kai za mu baka abin da zaka gamsu da shi a cikin al'ummarka ba za mu ba zamu tabar da kai ba to haka manzo ta idan an je lahiran nan ma babu zama al'umma ta al'umma ta sai ya ce su gaba daya banda ce tun da yi a farfajiyar alkiyama aka zo aka yi hisabi ba wasu za su tafi wuta to idan suka tafi wutan fa manzon sama bai zai zauna ba akwai yan ashabul a'raf ma tukunna waɗanda su kyawun ayyuka da munanan sun zama daidai wa daida yan aljanna sun tafi yan wuta sun tafi su kuma suna tsakatsaki hankali a tashi in sun kalli yan aljanna su roƙi Allah ta'ala ya sa da zama suna cikin yan aljanna in an juyar da fiskar su wurin wuta don ba za su juya da kansu ba kam sai dai a juyar da su kamar yadda Allah ta'ala ya ce sai sun ga cewa Allah ka tsare mu daga wuta to da su maza su ma zai fara sai ya ce ya Allah ba nake so in cikin nan sai ya cece su sai su tafi aljanna to sannan daga nan zai dinga cewa ummati ummati da bi Allah ta'ala da kalmomin da sai a can za a tusa masa al'umma ta sai a ce to kaje duk wanda yake da imani sai ya yana sallah kaje ka fidda shi ya fidda wayannan sai a za a ce to akwai wayanda su imani suke da shi ba su da kyau ayyuka kaje su ma ka fitar da su daga wuta ya je ya fitar da su a ƙarshe a zuwa ce to akwai wasu ba imanin nasu ko hango shi ba ba a sai ce to izha fa man kana fi qalbi qalu khardalin min imanin fa akhrij min ka je ka duba wanda yake da imani ko kwayan komayya ne kamar ce baka kwayan zara ka je ka fitar da shi ya je ya fitar to wani imanin sa bai kai kwayan zara ba haka maza sa zai dinga jikila ya je ya dawo al'umma ta al'umma ta ana ba shi ceto yana zuwa yana dawa a ƙarshe ubangiji ta ala sai ce izhab fa’akarin min ha man kada fi adana adana adana min kalatar dare min ka je ka cire wanda a zuciyarsa imanin sabbi kai bi kai bi kai rabin-rabin ba ko mai yawa haka zai je ɗebo sai fitar da su ya sannan a zo a sa su a aljanna bere tamukon ci hankali ba al'ummarsa suna cikin wutar da azizun alaihi ma anitu amma yanzu wannan bawan allah shine ya zama abun zaƙi a wajen al'umma shine ya zama abun aibantawa a wajen kafar a wajen yan bidiya kuma sun kwashe kayan su daga gaban manzo sa sun biyar wajen wani ko shine zai cece su kawai ba ruwan su da bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi in an taba manzo Allah ba damuwan su bane kawai sai an taba shegunin su ko waliyin su in ga suna kumfan baki suna so su lankaya wa ahlus sunna wani sharri ne sai su ce makiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sune muhammadawa sune ba sune masu son manzo Allah sassawa, amma so a baki والدعاوي lam taqum alaiha بينات أبناؤها أدئياء duk da wanda ba ta da hujjoji aiki bai nuna ba ‘ya'yanta ‘ya'yan shegu ne, to kana hubbu qasadikan la la'adatahu inna muhibba liman yuhibbu muti in son ka da gaskiya ne za yi maza su wada'a ai abai da suka so shi ba zama kawai suka ba sun ba da jinin su fansa wa mazalar ta sama sun kare shi sun masa biyayya sau da kafa kafarsa su duk inda ya taka su taka sun ba addinin kariya sun yi riko da addinin wannan shine son manzo Allah ta sa in dai kana alfahari da manzo Allah to dole ka bi shi dole ka bi shi sau da kafa dole ka bi sunnarsa Kaji kana son sa a zuciyarka kuma ka girmama shi ka ji nauyin sa fiye da kowane mahluki kowane dan adam bai da kima a wurinka kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an taba shi hankalin kai tashi ka kare shi da jininka da dukiyarka da duk abin da zaka iya wannan shine kana alfahari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shine wato ainihin annabinka saboda haka manzon su ma a nan duniya da al'ummarsa su ne damuwansa duk abin da zai wahalar da su zai roƙi Allah ta'ala a kawo sauƙi a lahira ma in yaje bai da kwanciyar hankali sai ya ga sun shiga aljanna sannan hankalin sai kunna. to da ka ce ta yake cewa laula an ashqa ala ummati la amartu bi siwaki inda kulli salati ba don kar matsa al'umma ta ba da sai ce duk lokacin da za su yi sallah sai sun yi aswaji da sai ce wajibi ne in wajabta musu wannan amma tausayin al'umma sa sai bai wajabta musu saboda tsaftace wai in kai kana da lada in baka yi ba matsala haka da wajen yake za a shuka za mace da masu kun ma a kulli wudu'i ba don kar matsa al'umma ta ba da sai ce su dinga yin aswaki tare da kowace alwala alwala kai aswaki a sallah kai aswaki sai ya sauƙaƙe musu shi ne zai jam'in tarawihi na farko tare da sabansa na biyu aka ji labari aka ƙaru na uku aka ƙaru na hudu sai bai fito har gari yawa da safe ce musu bayan sallah asuba ce na san fa kun haɗu ba ban sani ba amma na gina fito ne don tsoron kar mu ci gaba a wajabta muku bara ku iya ba da sallan asham raka goma sha ɗaya ko ashirin da wajen mu sai ta zama wajibi amma yanzu mustahabi ne kana barbari kai ta in ba kai ba Allah ya ɗauke ba haka nan abubuwa da yawa ubangiji ta'ala ya dauke wa mutanen al'ummar manzon sama masu wahala da sababin manzon Allah ta alaihi baya son al'ummar su wahala don su zama a cikin sauki a cikin walwalawa sannan harisun alaikum zan zama mai kwaɗayin muku shirya ne yana kwaɗayin ku zama ne ba hanyar da bai ba mutane su karɓi addini musulunci ko ta ina yana bi ya bi nan ya tafi ta nan ya je nan don Allah ta ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kana shirewa zuwa ga tafarki madaidaici ya tafi da'if don kiran mutane zuwa ga addinin musulunci amma suka masa walakanci amma duk da haka sai da ya addu'a Allah shi su tun a hanya mutum uku manya-manyan kafurai na farko ya ce masa shi manzo Allah ne ya imani ya ce masa daga yau karka sake mini magana ya yi gaba na biyu ya ce masa yadda ya kira shi zuwa ga musulunci ya ce in dai kai manzon Allah ne to na ɗau alƙawari zan je in yayya ga rigan kaba wato bayan ma ban yi imani ba zan je in kike ta rigan kaba ke manufar na uku kuma da mai tallata masa wasu ne ya ce masa Allah ya rasa wanda zai aiko sai kai kaga wannan walakanci ne Allah ya rasa wanda zai aiko sai kai amma duk da haka maza su sai da ne shiga ta'if shi yana ta wa'azi yana ta da'awa suka ƙi su yi imani suka tara wawayen matasa suka dinga wurginsa da duwatsu suna jifansa suna fasa masa jiki sun da takalmin sai shiga da shi zai jimin harisa da ya raka shi shi ma jini duk jikinsa yana kare banza da kasuwa daga duwatsu amma duk da haka saboda tausayinsa saboda neman saboda son al'ummarsa su zama sun samu shirya aka aiko mala'ikan duwatsu ga mala'ikan duwatsu ko mulce shi da duk yin kake so duk abin da kake so ko sa akwai duwatsu a makka akwai kuma a ɗa'i manya manya duwatsu in kana so ka bashi umarni ya cicciko duwatsun da ya kifar da mutane ya kifa su akan mutane ɗa'i. amma manzo su ce a'a yace Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun yace ya Allah ka shiryar da mutane ba sani ba jahilci ne sa su wani hadisi Allah ma gafir li qaumi fa da la Allah ka gafarta musu musu sani ba ba su ma Allah ya kama su da wannan laifin Allahumma arham qaumi Allah ka tausaya musu yace kar halakar da su yace wa inni la'arju an yuqija Allah min aslabihim man man ya'budu Allah wa dahu wa la yushriku bihi shay'a yace wallahi ina fata Allah ya fitar a tsotson su wanda zai bauta Allah ba zai masa shirka in su ba su imani ba ina fatan su haifi masu imani kuma sun haifa kashe ƴaƴansu sun zama musulmi da yawa to kaga wannan duka kwadayi ne na shiriyan al'umma shiriya a hannun Allah ta'ala take da a hannun manzan su ba take shi zai tusa maka imani da duk mutane duniya ba su yi imani duk duk hanyar da zai nuna maka na shirya zai nuna maka so yake kowa ya shiga aljanna kowa zo mutumin kirki ba wa to amma Allah subhanahu wataala shi yake cusa imani shi yake sa ka karbi abun a zuciyanka sai ya sace innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ba duk wanda kake so da ka shirya ba Allah shi ne mai shirya da wanda wanda ya ga dama zaka zaka ce alhamdulillah da zai hada hadana li hada wa ma kunna li nahtadi laula an hadana Allah mun gode Allah da ya shiryar da mu addinin musulunci ba don ya shiryar da mu ba za mu shiryu ba duk wata ni'ima da ka gani kake cikinta na shiriya na addini na rayuwa to daga wajen Allah ne subhanahu wataala wa bikum min ni'matin fa min Allah daga wajen Allah ne ta'ala yasa Abdullah bin Rawaha yake cewa Allahumma laula anta mahtadaina wa la tasaddaqna wa la sallaina فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا أقينا والمشركون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا يا الله بعد أن كيف بدأوا مشركون da ba zama su sallah ba ba zama su zakka ba to zaka duk abin da kaga kake yi to Allah ne ya shirya da kai zaman da kake a wurin tafsirin nan Allah ne maka gamon ka kar ya taimake ka kazo kawai da ka wala baka isa ka zo ka saurari Allah ya ce annabi ya ce to zaka shirya a hannun Allah take to ka sai ka gode wa Allah ta'ala da ya shirya da kai shine babban to manzo kuma yana kokari ya ga al'ummarsa suna kan shari'a ma min khairin illa dalla ummatahu alayhi wa ma min sharrin illa hadara ummatahu min babu wani alkhairi face ya nuna sa shi cewa su bi ba wani sharri face ya tsoratar da sa ya ce kar ku bi wannan sharri kar ku bi wannan abdullahi anas bin malik ce, ba wani tsuntsu da yake tashi da fukafukansa face manzon Allah ta sauya babu ilimi a cikin sa duk wani tsuntsu saboda haka ba abin da bai gaya musu wani alkhairi kai ce sarattukum ala mahajjatil bayda laylaha ka nahariha la yajibu anha illa halik na barku akan tafarki madaidaici na barku akan tafarki fari fat daren sa kaman yinin sa babu mai kaucewa ya bar tafarkin maza su sai halakake don babu mai babu ƙura a ciki in dai shirya kake nema ga ayoyin alkur'ani da hadisan maza su maka daga da cewa da wai sai za su fassara maka su tsora ka akan mai shirya addini manzon su ma yini ne ba dire bane kamar da imam ahmad yake cewa dinun nabi muhammadin akhbaru ni'mal madiyyah lil akal lil fatal afaw la targhabanna an al hadith wa ahlihi فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار yace biyu addini manzo Allah yana nan akan hadisansa sannan hadisan manzo sama su ne addini su ne abun hawanka aka a wurin nan zaka dauki shiriyanka yace to hadisi yini ne sunna manzo sama kamar kana tafiya da rana ne ra'ayi kuma dubu ne kana tafiya a cikin dubu ne wasu dora mutane akan ra'ayoyin yan kalakatu yan bid'a suna dora ka akan dubu ne abinda baka san ma meye bane amma duk wanda ya tsora ka akan hadisan manzon sama akan sunnan manzon sama to akan haske ya tsora ka daren ta kaman yinin ta ne haske ne ko ta ina kawai to da aka ka lizinci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka samu shiriya wa khairal hadayi hadayi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yayye shiriya ita ce shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati na bar muku abun da in kuka yi riko da shi ba za ku bata ba bayana shine littafin Allah da sunnar manzon Allah kaza kaza to za ka ya bar mana alkur'ani kuma Allah ya tsare mana alkur'ani ba wanda ya zai zo ya jirkita mana shi ko ya bata mana shi ko ya canja mana shi harafi ɗaya baka yi ka canjawa ba bayan a taura da injila ba sun canja ta amma qur'ani ba wanda ya isa to shikenan duk abin da ka gani na shi na qur'ani tabbas ne da wajen Allah subhanahu wataala haka nan hadisan manzon su Allah ya kore bayin Allah da suka tace mai kyau wanda ya tabbata manzon Allah ya faɗa da wanda manzon Allah bai faɗa ba aka aje shi a gefe to za ka hadisi in ya inganta alal aidi wa ka bi shi kawai idon a rufe imam imam shafi ya cewa idan sahara al hadithu fa wa in hadisi ya inganta kawai shi ne mazhaba ka bi shi ko na faɗa ko ban faɗa ba to ni a kansa nake kawai to da ka shiriyar nan tana nan wato abin da shararriya wanda take da haske da fitila tana tafiya ala basirati babu wanda yake tafiya akan yaqini a addininsa sai wanda yake alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa fahimtar magabata ga fahimtar ka kai ir karamar kwakwalwanka da karamin iliminka da ɗan raunin imaninka Ba za ba ka gane wani abun ba ba za ka sai ka koma su sabaya suka fahimta su imam maliya suka fahimta shi yasa duk abun da alu sunna suke fassara mutane abun da suka ɗauko ne daga fahimtar magabata ba fahimtar su ne yasa in ka kure su ka lokaci don me yasa ka ce ka za ina hujjan ka to za su kawo maka ba faɗa. a littafi kaza na gani wane ma haka ya fassara mai tafsiri kaza haka ya fassara mai sharhin hadisi kaza haka ya fassara amma dan bidiya mai tafiya da son zuciyarsa in ka ce kawo dalili to ka bi faɗa ne kawai sai dai dinga tsine maka yana zagin ka yana cewa kai makin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai dai dan kaya maka sharri saboda saboda bai da hujja to haka yahudu da nasara suke suma in ka ce kawo dalili to ba za su iya kawo ba kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo dalilan ku inda ga sauke ba za su ya ba amma sai masu alfahari ko su ne waliyan Allah su ne ƴaƴan Allah suna ta abubuwa na ƙarya so da haka addinin musulunci ya gido akan alqur'ani da sunna kuma a kansa manzon sa yake shiryar da mutane manzon sa idan ya sallata maka shiriya, idan baka karba ba hankalin sai yana tashi yana shiga damuwa har sai da Allah ta'ala ya dinga rarrashin sa yana cewa fala hallaka baqi'un nafsaka ala atharihim illa yu'minu bi hadha al-hadith kar ka je ka halakar da kanka ya rasulullah don ka tallata musu ba su yi imani ba sun juya sun tafi ba su yi imani ba kar ka halakar da kanka kar ka damu wa ma ala rasuli illa albalagul mubin in alayka illa albalag ka isar da aikin kawai mu za mu yi hisabi amma ka in ka ka isabin wato ainihin ka sauke wajibin ka to kar ka daga hankalinka ka damu haka za a cikin suratul shara ce la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'min ya rasulullah kar ka je ka halakar da kanka don ba yi imani don ba su zama mummunai ba kar ka damu ka ci gaba da da'awar wanda ya imani ba matsala wanda bai yi ba ma kansa ya cuta wanda ya imani haka ake so haka annaba Allah ke suke da'awarsu kuma haka malamai ma ya kamata su yi ai shiryan ba naka bane addinin ba naka bane kai aikin ka tallaka shi ne kawai Allah ya ce manzo da suma ya ce ga abin da magabata suke akan duk mai son tsira ga hanyar tsira in ka bi hanya kaza kuma to ka bata ne shikenan da zaidu da aka da amru da bakaru sun karba alhamdulillah da khalid da musa da waye ba su karba ba ruwanka so da ka yi wani bai karba ba ma Allah bai zai tambaye ka ba in wani ya karba kuma Allah zai baka ladan wannan karban da yake shi ma ya bashi lada so da ka duk wanda ya karbi gaskiya aiki da ita kan tsayewa sannan a ya tabbata hadisin manzo sallallahu yace ma min shay'in yuqarribu min al-jannati wa yuba'idu min an-nari illa wa qad bayyana lahu duk abin da zai kusantar da kai a ba za su ya gaya ba abin da zai nisanta ka daga wuta ba za su ya gaya maka babu abin da ya bari komai da komai ya tallata shi ya yi bayaninsa to da haka yanzu me rage malamai su yi shine su dinga fassarar alkur'ani da hadisan manzo suna shirye da alkur'ani manzo Allah yayi aikin sa ya tafi malamai sune magada annabawa al'ulama'u warasatul anbiya malamai sune magada annabawa annaba sun gadar da ilimi malamai su bayyana ilimi kuma ya zama in kana karantarwa bukatan ka shine a gane shari'a a karfe ka. ka gyara zukatan mutane ka tsora su akan daidai ka tsora su akan hanyar tsira su zama bayin Allah mutanen kirki ba wai ka zo ka bada dariya ba ba wai ka zo ka nuna cewa wai kai wani bane kai ma mai wani matsayi ne kai mai daukaka ne kai ne Sheikh Sheikh Isa Muhammad bin Abdullah Ubangiji ta'ala yake kul hadhihi sabili adaw ila Allah ala basiratin ana wani nitabani Allah ta lafiya manzon sa ya rasulullah kake ka ce wannan ita ce tafarki na kaga wannan hanya ta addini ita ce hanya ta ina kira zuwa ga Allah ne ni da waɗanda suka biyo wato ni da malamai kenan wanda suka zo baya sai ce to wallahi in ka lura wasu malamai suna kira zuwa ga kansu ne ba zuwa ga Allah ba yadawuna ila anfusihim la ila Allah sai Allah ce ila Allah ina kira zuwa ga Allah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin ba wanda maganar ta tafi kyau a duniya ka wanda ya kira zuwa ga Allah kuma yake aiki nagari qur'ayoyin da hadisan da yake karantarwa shi ma yana aiki da su kuma yace ni musulmi ne shikin abinda kake faɗan kai aiki da shi magana ta kare ba sai ka ce ni wani bane ni kaza ne ni wannan duk wahayi shaytan ne fala tuzakku anfusakum huwa alam biman ittaqa karka tsarkake kanka Allah shi ya san waye mai tsoron Allah ka bari Allah ya maka hukunci kai ka isar da sakon kawai zuwa ga mutane domin su samu wato ainihin shari'a ka zo mai amfanin al'umma a duniyar su da lahirar su ka bayyana musu me zai amfane su a duniya me zai amfane su a lahira kokarin amfanin su duk abin da zai cutar da su kuma ka gaya musu abu kaza kar kai zai cutar da kai a rayuwanka ko zai cutar da kai a wato addininka wannan fa da shine malamai suka zama jagororin al'umma ba tare da an nada su ba sai ka ce maka al'imam malik shugaba maliku waya ya dada shi ai ba bikin aka yi ba al shafi. shafi'i shugaba imam shafi'i wa ya dada shi Allah ne na dada shi al abu hanifa al-imam eh, ahmad bin hanbal al'imamun imam an-nawawi haka ka ga al Naɗin Allah ne saboda su jagororin al'umma ne wajen nuna musu alkhairi Allah ta'ala ya ce wa kazalika ja'alna minhum eh, a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun mun sanya su shugabanni malamin banu isra'ila don suna shiryar da mutane da umarnin Allah ko suna da yaqini da ayoyin ubangiji wato ka samu ilimi mai kyau Ta cicci ba na shirme kame kame ba sannan zama kana kiran mutane zuwa ga addinin Allah sanan ne zaka zama shugaba a cikin musulmi ba tare da wani ya nada ka ba kowa zai saurare ka zai karbi maganarka za ka tsawata wa kowa kuma ya saboda tsakani da Allah kake ababakarin da autuka lau ajabta ina ma fihi hadduka law aqalta ila ilmin tasiru bihi imaman muta'an in amarta wa inna wani malami yake wa ɗansa nasiha yana cewa abubakar ina maka nasiha ina kiranka zuwa ga abin da akwai a ciki shi ne ilimi wanda in ka same shi kuma kana umarni da hani za ka zama shugaba a cikin al'umma al'amuru bin ma'arufi wannan haɗin nuka wannan shi ne abin da ya wajaba malamai su dinga yi kuma shine aikin annabawa shine aikin manzalar ta suma kuma shine abin da ya gadar wa duk wani wanda Allah ya bashi wani abu na na ilimi ya tashi ya tallata wannan ilimin la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humil na'am Allah ya shirye da mutum ɗaya da sababin ka baka dada ya rabu mana ko mutum ɗaya ne ya shiryu da sababin da awarka ka ci riba sannan sai ubangiji ta dace bil mu'minina ra'ufun rahim manzon suma mai tausayi ne tsananin tausayi ga mu'mini sannan kuma rahimun mai jinkan mu'minin wato arrafa da arrahab suka ce arrafa shine wato gusar da wani abu wanda zai cutar da kai ko dauke maka shi ko tunkuɗe maka shi duk abin da zai cutar da wannan al'umma maza su ba a sa yana kokarin kuɗe wannan abu Ina kokarin ɗauke shi in ya faɗo ma ta za a kusar da wannan cuta shine ma'anar rahumu sannan rahimu kuma yana tausaya maka yana kai ka izuwa ga hanyoyi na alkhairi wanda za su amfane ka ka samu rahamar Allah subhanahu wataala maza su mai tausayi ne mai jin kai ne idan mutum mai laifi ne yana da zunubai to maza su yana tausaya masa kar ya je shiga wuta yana kiransa izuwa ga tuba ya yi wa su tubu ila Allah fa inni atubu alaihi fi yawmi mi'ata marra ya ko ya ko ya ku mutane ku tuba izuwa ga Allah ni sau 100 nake tuba duk da bayi da laifin amma sau ɗari yake istighfari yake tuba sai ce to ya ko mutane ku tuba ina tausaya masu laifuffuka za a ga mutum an zo da shi ba malam ya sha giya aka zo aka bar bulala ya sha giya aka zo aka bar bulala sai sabai suka ce wannan Allah tsine masa ma aksara ma yuta bi ya ki yau zuwa da shi haka manzo Allah ce a'a kar ku zama masu taimakon shedan a kansa fa innahu yuhibbu Allah wa rasuluhu yana son Allah yana son manzo Allah kar ku taimaka shedan ka duba mai shan giya mazala yana tausayin sai ce na son Allah yana son mazala ta sallallahu ya je wajen wani makaho yi masa sallah a ƙauyen su sai kuma kowa ya zo ana murna manzo sama gashi nan ya zo ai manzo Allah ya zo kaga dole a zo a kewaye ai ko ko ni babban malami ne zo a guwan ku ai zaka saka zo kai ta da shi ballanta na manzo Allah sallallahu aka zo Utbatu bin Malik ne makaho ne a masa sallah a wuri ya rike wani wuri sallah don bai zai zo a masallaci sai aka ce to ina ibnu dubush za ka ce ai bai zo ba ina yake so ne ce ai za ka rajulun munafiq ya ce wannan munafuki ne wani ya ce munafuki ne manzala ce a karka faɗi abu sai ce haka mun wanga duk harkokinsa kamar nan munafukai manzala ce a karka faɗi haka fa innahu qala la ilaha illallah yattaqi bi dhalika wajha ai ya faɗi la ilaha illallah ko yana neman yardan Allah ya faɗi Allah ya zaka ce masa munafuki haka manzala yana tausaya masa ne suka ce to muna son lamu yanayin mu'amala sai muka sai manzo Allah ce inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illa Allah yaftagi bi zalika wajha Allah ya haramta wa duk wanda yace la ilaha illa Allah yana neman dan Allah wuta wato bai zai shiga wuta ba kamar da tausayin al'umma ne manzo Allah ce man qala la ilaha illa Allah dakhala aljanna duk wanda ya ce la ilaha illa Allah zai shiga aljanna duk mai imani zai shiga aljanna sai Abu Dharr ce wa in zana wa in saraka ya rasulullah ko yayi dina ko yayi sata zai shiga aljanna manzon Allah ya duk wanda ya faɗi la ilaha zai shiga aljanna Abu Dharr ya ko ya dina ko yayi tata kaga manzon Allah ba son magana sai ya sake sai manzon Allah ya sake cewa ko ya dina duk wanda ya duk wanda ya faɗi la ilaha zai shiga aljanna sai na hudu na uku yace wa in zana wa in saraka wa ala rabbi abi abi dharr ko ya yi dina ko yayi tata zai shiga aljanna ko da Abu Dharr baya haka ya kamata ka zama mai tausayin al'umma don mu ce da sabon Allah shi ke nan yana musulmi ya zama abu banzai kai ma ba wayonka ba ba dabaranka ba ne yasa ka zama mutumin kirki wallahi Allah ne ya taimake ba don taimakon Allah ba kai ma da kana layin madinata da kana layin barayi kana layin yan kinnabin kana layin yan fashi da makabi kana layin yan giya amma Allah ne ya taimake ka lamarin la haula wala quwwata illa billah baka da dabara na kaucewa sabon Allah baka da karfi ne wa Allah da sai Allah ya taimake ka to da ba za ka zo ka ce don wani mutum yana wasu abubuwa na sabon Allah kai ya zama kawai so kake ka tura shi wuta kawai ai dan wuta ne ya tafi wuta ya tafi wuta to wutar ta ne ko aljannar ta ne kai ka san inda zaka je ba wani yayi wa dan uwansa nasiha ba ka daina kaza ba kana da matsala wannan na joni malami yana cewa wai wallahi Allah bai zai gafarta wai Allah bai zai gafarta musu ba yana faɗan wasu mutane ba so ne laifi musulmi kwanan nan ko kwana biyu ba a yi wani joni kai wani mutum ne ke dan uwansa nasiha ka daina kaza ba kyau ka daina kaza sai dan uwa sai ce kai kan aiko ka kai wuri na ne kai annabi ne sai mutumin ya kusata mai yin nasiha yace wallahi Allah bai zai gafarta maka wannan abu ya sa Allah ta'ala ya kushi aka aiko a gaya manzon sama Allah ta'ala yana cewa man zallazi ya ta'alla alayya man ya ta'alla alayya Allah ya gafara da fulani faqad ghafartu lahu wa abattu amala wa yake rantsuwa ba zan gafartawa ne ba to na gafartawa ne kai kuma na bata ayyukanka cikin duk sallolinsa da komai na fiye lalace ya yi wa Allah shi shigi ai wutar ba ta ka bane gafaran ba na ka bane na ubangiji da su ba zanta so da haka masu samu Allah abin tausayi ne ba ba za su ba ra'ufun ne yana tausiya masu laifi ina ta bayyana musu kofan tuba yana kiran su zuwa ga tuba zuwa ga shirya sannan rahimu kuma mai tausaya wa mutanen kirki ne su kuma ina roƙa musu aljanna ina nema musu ramar ubangiji ta'ala ina ƙara nuna musu hanyoyi da za su tafi aljanna su shi sa Allah yana yake ta fito da su daga wuta har sai an gama fitar da su gaba da sannan hankalin sa an hankali hankalin sa ya kwanta to maza to yana daga cikin siffofin sa cewa shi mai rahama ne sannan mai jin kai ne wayannan fa sunaye ne na ubangiji ta'ala Allah ba manzala sa sama domin ita ta inna allaha bin nasi la ra'ufur rahim Allah mai rahama ne mai jin kai ne ga mutane siffa ce ta ubangiji ta'ala ya ba manzo sama wannan sunaye guda biyu kaza akwai sunayen da ana iya kiran mutum da su kuma sunayen Allah ne irin su kabiru su basiru su sami'u da sauran da rahima su rahimu amma akwai sunayen da ba za ka ambaci wani da su ba kamar irin su Allah lafzul jalala hal ta'lamu lahu samiya ka taba jin Qur'an Allah wani da ake cewa Allah babu shi haka nan ar-raziqu Allah shi kare mai hazita al-khaliqu Allah shi ne mahalicci abin da arrahmanu mai gaban ya rama wannan duka ba matan wani da su amma sauran suna ana iya ambatan wani da su to shi yasa Allah ta'ala ya ce bil mu'minina ra'ufur rahim shi mai rahama ne shi mai jin kai ne ga muminai mai tausaya muminai ne kuma saboda tausayinsa ne al'ummarsa suka iya rayuwa da shi Allah ta ce fa bima rahmatin min Allah idin talahum wa law kunta fazzan ghaliz qalbi lafaqu min hawli saboda rahamar da kake da shi da jin kai da tausayi sai Allah ta'ala ya ce shi yasa ka iya tattara mutane ka kai tafiya da su ka zama mai sauƙin abin nan mu'amala sabon ka suna kewaye da kai amma da ka kasance mara tausayi bai gauki da sun watsa sun barka in ka ga mutum suna mu'amala da mutum suna kewaye shi yana da rahama ne akwai sassauci a cikin wato ainihin al'amarinsa akwai sassauci a ciki akwai rahama a ciki shi yasa manzo sa yake iya shugabantan al'umma ya iya shugabantan al'umma to duk wani shugaba dole ya zama mai tausayi dole ya mai rahama dole ya zama mai jin kan talakawansa ya zama mai azzalumi a talakawansa manzo sama ya riga ya yi addu'a ya ce Allahumma man wulliya min amri ummati shay'an farafaqa bihi farfuq bihi wa man wulliya min amri ummati shay'an fashaqqa alayhi fashquq alayhi yace ya ala duk wanda aka bashi wani abu na al'umma ta wato wani shugabanci na al'umma na sai tausaya musu Allah ka tausaya masa duk wanda aka bashi shugabancin wani abu na al'umma na ya tsananta musu Allah ka tsananta masa wannan tausayi ne ya sa maza Allah ya wannan addu'a tausayin talakawa tausayin ru'in da ake shugabanta to man la yarham la yurham duk wanda baya tausayi shi ma ba za a ji tausayin sa ba arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama masu tausayi ne Allah yake jin tausayin su ku tausaya wa na ƙasa wanda yake sama sai ya ji tausayin ku yana tausayin mu'min dan uwansa manzo ya ce masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالهمة والسعر misalin mummune wajen tausayinsu da son junansu kamar jiki ne guda ɗaya in wannan gaban ta zamana tana ciwo sauran jiki zai tsume da zazzaɓi da zafi to haka yin abu ya taɓa ɗan uwanka an masa ta'addanci an halakar masa da dukiyansa an masa barna rashin lafiya jinya ta same shi to kai ma ka dinga ji a jikinka saboda tausayin da take masa ka ji abun ya dame ka wannan shine alaman kai mumini ne kuma kai ne wanda Allah ta'ala zai wa rahama to ubangiji ta ce fa in tawallau fa in tawallau fa qul hasbi Allahu la ilaha illa hu عليه توكلت وهو رب العرش العظيم Bangiji ta lafe fa in tawallau idan suka juya baya suka ki su imani to fa ka ce ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam hasbi allah Allah ya isa mini ka ce Allah ya isa sun ki sai tutar da kai suke sun ki su imani ka ce to Allah ya isa mini ni Allah zai kare ni daga sharrin la ilaha illa huwa babu mota da gaskiya sai Allah alaihi tawakkaltu ni a gare shi na dogara wa huwa rabbul arshil azim wace da ubangijin al'arshi mai girma wato idan annabi yayi da'awa yayi da'awa aka ki sai sai mai da lamarin sai zuwa ga Allah ko ba su isa ba ubangiji ta'ala zai ba shi kariya kuma Allah zai kawo wasu wanda za su yi imani wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yaqulu amsalakum in kuka juya baya Allah zai kawo wasu masu imani wanda ba za su zama wato ainihin irin ku ba saboda ka duk wanda ya bar addinin sa to Allah ta'ala zai zo da wasu mutane masu son Allah wanda Allah yake son su wanda za su yi jihadi fi sabilillah su tabbatar da addinin ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala yake to kace hasbi Allah Allah ya tami wannan kalman hasbunallahu wa ni'mal wakil amanu ne min kulli khawfin duk wani abun tsoro in ka sai hasbunallahu wa ni'mal wakil to Allah zai kare ka daga gare shi Abdullahi bin Abbas yace annabi Ibrahim ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil lokacin da aka daga shi za a jefa shi a wuta sai Allah ya kare shi daga wutan don da aka sa shi a majajjawa aka wurga shi bayan an girka wutan mala'ika jibril ya tare shi yace kana neman taimako yace a wajen ka bana nema yace sai wajen yace sai wajen Allah yace to ka roki Allah ya yi maka wannan abu sai yace hasbi Allah wa ni'mal wakil shikenan Allah ta'ala sai yace wutan ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim Idan mai sanyi sanyi mai aminci shikenan suka jefa shi wutan bata kona shi ba wa radu bihi kaidan fajalnahum al-asfarin sun neme su su masa makirci su halakar da shi sai Allah ya sa ya sa sun ne suka zama kaskantar sannan lokacin da za a tafi hamra'ul asad da an fito daga yakin uhudu su kafure sun jiwo za su kurmushe musulmi ai a lokacin wato akwai da suka zo sun su sun aiko jama za su sai aka zo aka ce musu ai kafirai nan sun shirya runduna na yaƙi saboda haka ku ji tsoron su ba za ku iya da su ba a lokacin sabai sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil sai Allah ya ƙara musu imani da dauriya kuma suka ci galba a yakin na qala da humun nas inna an-nasa qad jama'u lakum da fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamtasahum su'un saboda haka ba kurzani da ya same su haka suka dawo da nima da ganima da kuma ainihin nasara saboda sun ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel kana tsoron yankin nafin a hanya hasbunallahu wa ni'mal wakeel yan fashi da makami yan ta'adda yan boko haram wasu za su tinkari gidanka kana jin wani motsi motsi hasbunallahu wa wani wakil in ka shiga hannunsu kuma Allahumma kfinihim ma shi'ta Allah ka bi maganin su da abin da kaga dama kamar yadda wannan yaro na ashabul hudud yayi da haka addu'o'i za a rike tare da ji a zuciya lalle Allah zai yi haka din wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu shi yasa ce alaihi tawakkaltu ga Allah na dogara duk wanda ya dogara ga Allah ubangiji subhanahu wataala ya isan masa Allah ta'ala shi ne mai bada kariya kuma shine rabbul arshil azim ubangiji al'arshi mai girma Allah yake banci al'arshin saboda ya fi komai girma a cikin halittun ubangiji subhanahu wataala babu wata halitta mai girma irin al'arshi sai sa Allah ya ce ne mahalicin al'arshi mai girma ballanta na kammai ballanta na kasai ballanta na mutane da sauransu to kenan Allah abun tsoro ne Allah abun girmamawa ne ka dogara ga Allah Allah zai baka kariya daga dukkan shari'a bangiji ta ala ya kare mu da karewansa Allah ya kara mana imani da tsoron Allah sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh